وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بعد اقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى مكوى مكوى a رانا laraba 25 a wannan ci gaba da karatu wannan masallaci a jiya muna kan gaba ta goma sha shida wal imanu bi azab al qabri wa munkaran wa nakir muna kan wannan gaɗar sai lokaci ya man halin nashi a karatun mu na jiya mun yi magana akan mas'ala ta farko ita ce dalilai akan tabbatuwar azabar haka ne لو كانوا آيات مع المزيد في الهجة كما الله تعالى ومن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب الأرض سنعذبهم مرتين هذا مرة أولى تدوية كما كما ترى في حديث عبد الله عباس بكما مرة تدوية تتعذب القبري سنعذبهم مرتين وتا فلقد الله تعالى سري سلام بر الله تعالى النار ولا دون عليها بجد الوحشية وين تكون ساعتي عدت الرحالة تعالى أشد الأدم فايت تجي في جنة بشكل مكة كانت تبرع الله تعالى في سورة إلا أرسل الله إلا الله تعالى يتشوى مما خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا النار بدلا وكرمت حديثي لما الله صلى الله عليه وسلم رسكي تبتت عذاب قبري حتى أبدا عبده إلا رسول من كينا من الأرض عذاب القبر اللهم إنا أعوذ من عذاب القضاء da kuma hadisin da Allah tsira da annabi Allah tabbata a garshi ya fita wajen garin Madina hadisin Abu Abdul Ayyub al-Ansari Allah ya Allah tsira da annabi Allah tabbata a garshi ya fita wajen garin Madina daidai lokacin da abin nan almuru rana ta faɗi ya ji sauti ya ji ƙarar gaske ƙara mai ƙarfi sai ce yahudu ta azabu fi kuburi yahudawa ne da ake ɗaɗɗana musu azaba a cikin kabarinsu Allah ta'ala ya sani sannan mai zara da hadisin a rasulun ya wuce kabarruka guda biyu ya ce waɗannan kabarruka ana azabtar da su ba ga duk waɗannan dalilin da suke nuna azabar kamari Allah ta'ala ya sani daga ta biyu a wannan babin ita ce suwaye waɗanda shari'a ta yi su ta fitar da su daga azabar kabari mutane na farko su ne annabawa don yi Allah madaukakin sarki ya tsoratar da su daga azabar kabari mutane na biyu su ne shahidai ba ka tambayi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi aka ce ya ma'aikin Allah ya mummune za a musu azab za a musu azabar kabari za a fitine su a kabari a amma ban da shahidai sai ya ce kafa bi bariqatu sinufi ala ra'sil fitna ai gittawan takobi a fuskar shahidi ya ishe shi fitina hasken takobi da ya ɗauki rayuwarsa ya ishe shi bilinka ƙarfin bullet na bindiga da ya harbe shi ya ishe shi fitina Allah ta'ala ya kare Allah ta'ala ya tabbatar da mu kuma cikin shahidansa wanda wannan dalili ne sharahatan da yake nuna cewa annabawa abin da shahidai ba a yi musu azabar kama ta zo annabawa sun fi shahidai من يطيع الله ورسوله ولا سماع الذين انعم الله عليهم من النبيين مثلا في كنا والصديقين والشهداء والصالحين وزير الله ترفيقا سي متى نولا اكو سنة متى نولا ورسول yana matsayi na muradin wanda yake ya toshe kofa ta yadda ba zai bar abokan gaba su kawo hari da musulmi ba da Allah ta'ala ce ya yi lajin amal shiduru wa shaduru wa rabitu mara murabitun fi sabilillah shi na wannan a cikin waɗanda za a musu azabar sai mutum na na sai mutane na hudu su ne mutumin da ya rasu a ranar juma'a ko daren juma'a بما جاء الله كرار أن جاء الله استبتع برجنا شامان المسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقال الله فكرة القبر باب من متم مسلمين جزيرة سرعان الجمعة كودر الجمعة فأتي الله تعالى كرة بشيرة عذاب القبر وانا حديث إمام الترمذي يموتوش سيدي mutane na biyar da Allah ta'ala ya tozace su da azaba kabari shine mutanen da ba su da takalifi a kansu wa nan wanda ba a kora masu hukunce hukunce shari'a ba da mai aka gari ce awwalu ma yajibu alal to ne al mukallaf eh kun yi eh waye shi musulmin da yake yanzu gana ta ce musulmin da yake wanda ba musulmin ba sun yi ta'abirin da yi ya ce musulmin da yake bari domin da cikin wanda ba musulmi ba mana yanzu je ku inda mutu ke nan ba za a yi a zaɓar ƙabar nan to kuma kaci musulmi kun lura kuna ce al-mukallaf huwa al-baligh al-aqil الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وان ساقم ما أتى الله قرار أن أنت الله استبدأ أدرس الجبريش لأن الله تعالى يمتشوى ووشع إليه هذا القرآن لأنذرة به ومن بلغ يتي ومن يكفر به من الأحزاب فالنار من عبد والله يقول سيرات هنا هو البالغ العاقل هذا العاقل البالغ أن تتبع karamin yaro dole su kaga wannan ba cikin wanda ya fi dangane azabar kabri Allah ta'ala tsare wa baki ɗin da aka ce al'akil an fitar da majnun ne ne ko da aka ce allazi balagatu da'awatu nabi sallallahu alaihi wasallam to shi nan kuma ya aka fitar eh ko shi kamar ya a ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi bata jere ba ko ta tarbice ko ta jarida bai taɓa ji wani abu da suna musulunci ba eh ga wannan kisa mai marata yake cewa bu fatiratin bin fatiratin bin furu a bannan bu fatiratin bu shiri yara'u na kanta da yake da kuma marata su da yake fada abin da akwai magana a kansu ya Allah ta'ala ke cewa kuma mu'azzibina حتى لم أسى رسول الله أما ذلك لن تأتاسوا من الله صلى الله عليه وسلم ويسوا إلى سورة أتبول الله فانا سنة البقايا دين إبراهيم دين إبراهيم إيه؟ تنزوا أن دع سكة زانا إلى سورة أتبول الله فانا بسي الدين البقاء هذا لا يحضر لك ولا أتاسوا الله تعالى يسألك سي مثلا تأكل لنا جاء غريبا سنة ميكي سبب عذاب قبره إيه؟ abin da ke a azabar kabari in ka kallace shi abubuwa ne guda biyu ko dai al'amari ya zama mujmal dunkulallen al'amari kamar dukkan zunubai zunubai suna cikin abubuwan da ke saboda azabar kabari Allah ya tsare Allah shi ya fi mana sai kuma na biyu abubuwan da suke mufassal ma'ana dalilai sun tabbata akan abu kaza yana janyo azabar kabari abu kaza yana janyo azabar kabari kun gane wannan ko sai ne yana mana cewa yana da niza yana da wani matsayi na daban saɓanin ɗoriya a kan na sauran zunubai na kiɗinsu kuma da aka ce zuwa bani shi ne albani da muke magana kuma ce maka menene alamatar bulo da za ka ce ko dai kira gashin bara mai kaushi ko gane ko da nan mutum ya cika shekara goma sha biyar ko ya mafarki ko ce mafarki ya gani ko ta ga abin da ake gani mara ta ga abin namiji nan ko ya zama namiji ko kuma mace ce ga jinin al'ada domin a kan namiji kenan ko ta ga ko juna biyu duk alama ne na banana sai da haka mutum sai ya zama cin duk jirgin saurayi ya shi kwace-kwace shari'a da su haukar shi ba kuma ya san ya wuce shekara goma sha biyar ya san gashin mara ya fito mishi duk abin da kakan shi kakan shi na talatin da aka rubuta mishi shi ma sai an rubuta mishi don ya isa ɗangi sai ya gandane ne budurwa ya tana shan azumi lafiya ya da ke aure ba su ma ta san ba sai sun yi aure sannan ta kanu ne kansu hakan nan ma wasu samarin sun dauka sai sun yi aure ne sannan hukunce-hukuncen shari'a ya hau saboda ka sai da dandamai ne budura tana yin babu hijabi saboda ne ba ta aure ba ko ta sha azumi saboda ne ba ta aure ba ko da ta sha azumi ne saboda al'ada sai ga ta ki radawa saboda ba ta aure ba ita ga da ka sai an yi aure ne sannan hukunce hukunce suka hukunta Allah ta'ala ya sauke na dole ne akai a kwantar da mutane sosai da sosai duk malaman islamiyyu kuke wajibi ne akai sai da taujihin sosai da sosai abubuwa kamar haka abu na farko annamimanci yana janyo azabar kabari mutum ya ɗauki maganar nan ya kai ce ya ɗauko ta ce ya kawo maka kuma shi sha'afa duk mutumin da ya ɗauko maganar wani ya kawo maka zai ɗauki takin kai wani eh yawo sai rayu kuma wannan a ko ina ana samun su karka cire wani ɓangare ka ce su suka fi misali ka ce ko 'yan siyasa ko da ka ce ta tafi ƙarfi ko a cikin malamai ana samun waɗannan ya zai ce ai malama ya ce kaza malama ya ce kaza ko a cikin ɗalibai ana waɗannan su ma suna taimaka sosai da sosai a ɗauko magana malama ne a kawo wani ke na da ta ke kai malama ne ce ai ka ce kaza ka ce kaza shi ma ce kaza ce kaza to musamman wannan yana manya manya abubuwan da suke zuwa azabar kabari balle kuma mata balle maza kowa da kowa ya san annabi nan ce sai ya ga lokacin da mutum ya ɗauko maka maganar wani ba rayu na abokin ka ce ai wani ya ce da kai kaza ce da kai kaza sai ka ce da shi kai kuma sai ka ce da shi yaya domin sadiki nan ya rage sharri hannu abokina shi ne wannan ya kai aka jira mu sharri ba na nan zai mai da martani ba wai sai an aikata ta a gaban shi nan zai dinga ilimi ba amma ba ka na sai a tare da shi da wani a cinanan ka wannan ba abin nan kuma na karanta hadisi a kan wannan rasulun da yake kafa guda biyu kun gane wannan ko sai dalili na biyu da ke cikin abubuwan da ke don ya zaga kabari akwai adamu tanazzuhu min al bai rashin karkata daga fitsari sai kuma mutum zai yi fitsari kawai sai ya yi shi ko ina ko daman ya sa da tsawon duniya so yana ga duk tsibin nan fitsari sai ya ta tattalewa ban dole ɗari takwas su yi ko dubu ɗaya ko dubu ɗaya ko dubu uku wasu abin da zai sai shadda ya shi cikin mutunci sai sa ma ta tsawon ta zai tsugun nama sai da dabara sai raka da ya da ya zai fi tsarin iya na gaba gaban ne ya fita da ya mayar cikin wandon sai da zai duk yana cikin abin da ke kai ko kuma ya je tsuguna a duk sai ta kai a kafa shi ba iya tsuguna ya rubuta ne waje sai fitsar kafa ko ta fitsar kafa duk wanda yana jini a zanen kabari ko da wani mutum ko ina da ina zai tsoro nan fitsari sama bakin titi ne bakin jama'a ne bakin ina ne ko ya dawo gona ya tsaya bakin gona kawai ko ya zai ko ina da ina kawai shi dai zai tsoro nan fitsari a bayyana jama'a in gani magana ya ai duka na samu ka ji wani jahilci kuma ko kuma mata ko a makarantun kwana da zama a yi babban hall ko ɗaki wani ake shiga ƙarfi goma ashirin su zama su shiga ciki shi wani haramun da wani yana ganin al'aura wani Allah ta'ala yana tsawon da zai rubu rubu hafifun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghayru mamnun wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaka al-'adab Allah sauki daga cikin abubuwan da ke janyo azabar kabari akwai al-ghulul min al-ghanima daukar wani abu a ganima kafin araba mun karanta hadisin mut'im amma ko malik bayan sallam wani bawa Allah ya ba shi kyautar bawa bawan ana tafiya sai kibiya ta yanko ta same shi domin yana kora dabbar da manzalar su suna yake hawa sai sai ya ce a wannan kan ya rabauta ya rabauta rasul ya ce a hirko bargon da ya ɗauka a yaƙi da ake kafa a raba dalila yana nan yana kulluwa da wuta yana kullum mai wuta Allah ta yi shi Haka nan kuma jan wando jan sutura da girman kai shi ma yana kawo gaba jan sutura mutum ya ja wando da girman kai shi ma yana kawo azabar kabari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ta ci da ce to kuma ba da girman kai bane wata eh tunda kuma kuma shi ba da girman kai ba da girman kai ba idan ba da girman kai bane wannan abin da yake daga idan sai abin da ya kasa wuta ne nan bukhari ya ta hadisi dan bayan ma asfala min al a fa huwa fi an sai zai ya rage gare ka za ka rage wannan ka za ka rage wannan ka duk dai wannan mutum shi ya ji ba dole turanci za a yi mutum ba dan da ba magana ce shi ba dan izala bane shi ba dan kaza shi ba wata kungiya ba kuma ba uzuri ka ce su ware ne suke kaza Mun kana tare su magana magana Umar dan Khattab sai da ya rage mutum kawai ya rage a gare shi babu wata kitabi da za a ce aka halatta na ta ta wuce ka'ida ko ta ce ba da girman kai ne ce abin da ke kasar irin samu shi kuma mutane Allah ta Allah ya abu na gaba da ke cikin abubuwan da daga cikin wanda ke gani azabar kabari shine kirkirarriyar kare da za ta gama ko'ina mutum ya zauna ya gicciye ƙarya kamar gobarar daji na ta ɗauki gari shi ya san ƙarya ne ƙarya ce kai ya ta kuma wani ma shi ke daɗa cusa kai shi wurin yalata ƙarya ko ya kira taron yan jaridu ya shirga musu karya cikin kankanin lokaci ɗaya ta kewaye duniya ba su ɗaya eh a zo ne ya san ya mace shi a azabar kabari Allah ta ya sauke daga cikin wanda da ke zo ne azabar abin da azabar kabari akwai kura Allah ta ya tsara ga musulmi akwai kuma cin riba cin riba bashi da ruwa kuɗi da ruwa haramun lallazina akuluna riba Allah kuma a kuma da zalala kuma da Allah ta rasu da zai tafafa sai shaitan kuma da masu Allah ta rasu ta ba mu wata dabara da mutum zai yi yanto su ɗan banki a yau duk haramun ne abu na gaba da za mu rufe wannan babin da shi shi ne rigakafi na kuma da mene ne abubuwan da ke hana a zama kamar kuma tsallafi Eh, إلا يقول بفتان يمت إلا أن أزاد قبر الله تعالى يقوله أكون شهادة أهم يقوم تعجيل من الله تمر مثلا تحديث داخل أقول كما وند ورسو تهنر تشيو التكي ورسوات عمر تشيو التكي إكما فما تتعلم بكهان أزاد قبر حتى ما كرمت سورة تبارك تبارك الذي بيده الملك وهي على كل شيء قدير أكون مدني شنا أنا في أول كهان أذان القبر حديث يا تبدر عبد الله بن مسعود يقول شنا دون بيكرة سورة كبارة أقوى ترانا الله تعالى زي هنا شدة عذاب القبر يعني الله زي كنت شدة عذاب القبر حريك شنا أذان أنا رسول الله منا كرة سورة كبارة المانعة معناها سورة كهان متين عذاب القبر to gane ko kuma yace mutum zai karanta ya zai karanta ne da larabci yawa malam ala ce wa rattilil qur'ana tartila ba mutum zai karanta ta bane sai ga minti biyu minti uku kafin ka gane yake karanta shi yana karanta qur'ani ne yana karanta wani abu daga cikin abubuwan da ke canza azabar kabari akwai yawaita neman tsari daga azabar kabari kamar yadda karanta alaihi sallallahu alaihi wasallam yana ta neman tsari daga azabar kabari har ma ya sanar yake cewa kada ku sallama daga sallah ma'ana daga sallah sai kun nemi tsaro daga abubuwa guda hudu daga ciki ne ku azabar kabari ya Allah ka tsare mu daga azabar kabari wannan shi ne kusan cikon bayani na abin da ya shafi azabar kabari da ma da yake cewa imani bi azabar kabari wa munkar wa naki da kuma azabi da munkar da kuma imani da munkar wa naki wala tunkira jahalan nakiran ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح ولا تنكرا جهلا دان جاهل تكرا كرك إنكار منكرا منكي dan wasu suna inkari me dalilin su me kwakwalwar su ta ba su ita ce wai ko ta ce mala'iku biyu za su zo yanin kan ɗaya na kiyo to a ina za su tsaya ɗan ɗan shi ita gawar ma da aka saba sai da aka kai ta ba sun shi ne to yana yana mala'iku ne za su zauna to yanzu da me yake hujja da gwagwalo shi fa kuma da halin wannan addinin nan yuta ala ikulu zujal shi ba addinin nan ba hankalin ka jagoran ka bane addinin musulunci ba ba hankalin ka jagoran ka bane a qur'ani da hadisi ne jagoran ka to amma shi wanda ya kawo wannan ya manta cewa idan mace tana shayarwa a lokacin da take shayarwa in lokacin zafi ne nono yana zuwa da sanyi in lokacin sanyi ne nono yana zuwa da zafi ya akwai tambayar da za a shi a ciki akwai freezer din da ke sanyawa nonon ne don ya zo da sanyi a lokacin zafi ko ko akwai shuka da ke ina mashi don ya zo da zafi a lokacin sanyi eh? shi ku tambaya ta biyu annabi sura da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna adaku yujma khalqu fi batni ummi 40 layla har yake cewa kullu yursalu ilayhi malak sai a turo shi mala'ika a lokacin yana ina yana cikin mahaifiyarsa to na mala'ika yake tsaya tun da mala'ika ne zai busa mishi rai kuma za a rufe shi da rai to yana mala'ika ne tsaya a cikin mahaifiyarsa domin da cikin lafiya da kabari wanne ne yafi zama kankani ya fi zama kankani a mahaifa tsora ko wanda zai daɗa nuna muku da addinin nan na nuna ba a ra'a da rijal ba a sanya addinin nan dan kwakwalwarka ba wai abin da iya daidai da kwakwalwarka ke da shi wanda bai daidai da kwakwalwarka ba ke watsi da shi ba a ta haka addinin musulunci gini ba addinin musulunci ya gini ne akan قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم an kira da wannan mala'ika ne munkar da wakil domin ba a san a yaya mutum za su domin shi ba haka nan na kira kenan ranar za ka ce an na kira shine abin da yake غير معرف ضد المعرف وغالب sai karatun mu kenan na gaba ko sabon karatun mu kenan na yau a imam albarbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام فإن حوضه درء ناقته والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل إيمان بترك من الله صلى الله عليه وسلم دل نتي إيمانك شرماك على القرآن عليك على استبطع قريشي yana da tafki da ake shan ruwa a ciki duk wanda isha wannan ruwan ba zai sake jin kishi har abada me suna wannan tafki ko kuma alhaif me suna wannan tafki me suna wannan tafki alhaif ina muku magana sai jin tsoron magana kuke wal imanu da haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ki Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin tafkin sa sahabbai sama da 50 suka rawaito hadisin hadisin haud hadis sahabbai sama da 50 suka rawaito shi وقال أنه هذا حديث من ذلك حد التواتر لا لا كان لك هذا أن أنت على استبدت عبد الرسول هذا حديث البخاري يقول أنا فرطكم على الحوض أنا فرطكم على الحوض ني إلا جرعك أتبكي شو كنا شو من الله صلى الله عليه وسلم لا من تبكي من ذلك وش كنا ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su isa wannan tafki din inda manzo Allah sallallahu yana can yana jiran mu ma ga Allah kirara ne ce Allah tabbata a gare ce haudi na masiratu shahar tsawon tafiyar wata guda ne ma'u abiyadu min al-laban ruwansa ya fi nono fari وريشه اطيب من المسك قيشن سياتا المسكي قيشي وكي زان متم الجن السماء كورن دا اكي سا اكي شا كوكن دا اكي ايبا اشا كمتر على السماء يعني دا جانا تورا بي اصلا مالا وجرى كي ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك سنة ديار كلا سنة ديار يعني سنة ديار كناسو سنة سنة ولكن بسيطة يقول ديار ويقول ديار hanyar da ake biya ɗauka kai za ka yi in dai baka ga hanyar da ake biya ɗauka ba to duk shan fanyar da za ka yi ba za ka isa ba za ka ƙarasa zuwa inda ake sha ba ake ɗauka ba man shariba minha duk wanda isha wannan fala yadmau abada ba zai sake jin kishi bara abada wannan hadisi bukhari ya rawaito shi yace man shariba wanda ya sha wani na kai da ba zai sha ba kenan shi akwai musulmin da ba zai sha ba eh? duk wanda ya bi bi'a ma'ana duk wanda ya mutu akan bid'a ba zai sha ba kuma ne da mutu tartibin farko da biyu da biyu eh? kaga duk wanda ya bi bi'a ba shi ba dan take ne ya bi bi'a kuma ya tuba kun gane ko Allah ta'ala yana cewa kullun ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kafirci ne kenan saboda ka duk wanda ya mutu akan bid'a ko da ku bid'a ba mukaffira bace kenan kuma ba mu mukaffira ce wannan hasabu jahannama ne da saboda nan duk yan jahannama ne saboda ka ɗaya daga cikin hatsarin bid'a kenan duk wanda ya mutu akan ta to ba zai sha wannan ba bid'a dan ko wanda ya duk wanda ya duk wanda ya mutu akan bidiya duk wanda ya mutu akan domin sun iso ba da wani hankali da mutum zai ce yana albisan bid'a bane bayan an ce kai komai sai ya yi tambaya bayan Allah ta'ala ce fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna me ahlan rariya mata ta sallah kowa ya san ya san sallah sai dai gidan da ni yace wa yas'al ulama ويقتدي بمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم دينا إلى هذا من بعنا بذي جاي أيكم دبيت بعنا الله سبحانه الله يسلمك حديث رجع سمرة حديث السمرة بدل ما زعل الله كرر أن تعالى استبدع قال الله كرر أن تعالى استبدع زريشي إن لكل نبي حوضا دوما لنا تقول لكل نبي حوض kowanne annabi النبي da بتبكي dalilin wannan shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna li kulli nabiyyin hawda lalle kowanne annabi yana da tabki yatabawuna bihi ayyum akthar warida annabawa suna kallon su ga waye zai fi adadin mabiya adadin waɗanda za su zo su sha kowa yana jira ya ga waye a cikin annabawa kenan a ga wanda annabi ne kowane annabi yana sa idan ya ga wanda annabi ne zai fi adadin waɗanda za su zo su sha ana suna yake cewa inni arju an akuna aksarhum wariya ni kuma ina fatan ya zama na lafi su adadin waɗanda za su sha ya la kasai da daga cikin wannan da sha wannan hadisi hadisi ne na al-imam at-tirmidhi da mana yace wal iman bi hawdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli nabiyyin hawl kaga wannan zikru khas ne zikru am ne ba'da khas zikru am ba'da khas domin wani na nabiyar hawa kowane annabi yana da tafki a cikin wannan ka'idar annabi ke da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ciki kuma bayan ya gabatar da wal iman bi haidi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce al haid daban al kafir daban ko gane ko wasu kuma suka ce a'a duka ɗaya ne waɗanda suka ce alhaif daban alkafar daban sun ce ɗaya yana amfani da ɗori jam'u dole azima kenan ɗaya yana amfani da ɗori ma'ana ɗaya yana samun ruwa ko abin sha ne ta wani ɗori illa saliha sai dai annabi salih alaihi salam fa inna haudahu domin tabkinsa shi wa kenan annabi salih dar'u na naqati shine haudinsa shine tsatsan در أظن رؤية جوان در خنصة خنصة كابوة شيء شيني حوض الإنسان أنا أسألي لأنا ما كابوة ده وعاتي ناس أمورا ما قطع مبسيرا كان فضل مودنا وما نسل بالآيات إلا تخويفا كل شيء كل هنا نفنا أنا جعل كل شيء لما رحمة الله تفاضل كل حبيبي إلهي mana yanzu wannan yana ce mana annabawa dukkan su suna da haihu in banda annabi salih alaihi salatu wassalam hadisin da ya ce in banda annabi salih alaihi salatu wassalam shine hadisin da abdulkarim bin kaysan ya roƙe shi daga suwaid bin umara na ji Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi aka ce ya ce haudi ashrabu min tafki na wanda zai share a ciki a ranar alkiyama a ranar alkiyama wanda ne ta ba'a min al da duka wanda ya daga cikin annabawa sai ce wa Lahu na naqata samud sai Allah madaukakin sarki ya tayo da taguwar samudawa hadhihi naqatu Allahi lakum aya فضلوها ta في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذ فيها sai Allah ta'ala ya kawo da taguwar samudawa da salih da annabi salih alaihi salatu wassalam fa yahlabuha sai annabi salih ya tafi wannan nono din wa yashrabha yasha wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka imani da shi a wannan al'umma ta shi haka hata ya fi bilal al-mawqif har su zo da wannan taguwar inda za a tsaya sai da mana wannan taguwar hantsar wannan taguwar shine على حيث قوسه شنو تنكسه حتى حتى تنه ذا الله صلى الله عليه وسلم راتي حديثا حديث لنا عبد الكريم بن كيسان شي عبد الكريم بن كيسان الأقيلي يا ريت ولا حديث يا كتو ما غنشي اشكي كتاب الضعفاء الكبير بابن الجوزي اشكي الموضوعات ضد رئيس سنوات حديث من عبد الكريم بن كيسان shi alƙali yake cewa majhulun bin naqal shi abdulkarim bin kaysan majhulun bin naqal shi al-imam az-zahabi yake cewa a cikin abin nan al-mizan nashi yake cewa min al-majahil shi abdulkarim bin kaysan min al-majahil saboda haka hadithu ne mulkan sannan sai ya kawo wannan hadisin da muke magana a kan shi hakan nan kuma ibn hajar a cikin lisani mai abin nan lisani mizan هذا التكرار حديث مكينا والكذب المختلق المشروع أن النبي وذلك الموضوع هذا لا يقول جوز يبقى الموضوع هذا حديث موضوع لا أصل له وأنا حديث حديث من الموضوع أقول له علامة نصر الدين الباني وكان في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لذلك شيء سمراك وما استثناء إلا صالحا فإن حيث يدور ما قتله ولا استثناء يريد بكلا ذلك فذلك سمراك ما أتى الله إلا أن أنت الله استبتع دريسي يانا حتى لو أن الأنبا واصلنا بحوك شكرا كل ما الذي يانا بحوك ماشي كده قال الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحين ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء والخروج من النار بعد ما احترقوا وساووا فحما والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دكما إيمان بشيطان من الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين دماسو ذنوبي الخاطئين ما سجنبنتي akwai masu kuskure su yare alfatirun masu kuskure ko masu yawanci kun shiru can wuraren ban duka kuce kuma ba su ne da eh da dalilin ka gangarin eh? umma masu ganganci ko ko masu kuskure ما بيقولوا أو أخطأنا سورة دا سيتي الخاطئين بيتي المخطئين ما المخطئين سنة ناس دنجنشي ناس كسكوري سورة المخطئين ناس كسكوري أما الخاطئين دنجنشي خطأ دنجنشي أخطأ كسكوري بنا خطأ يعني دنجنشي أخطأ يعني كسكوري الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إيه، الله تعالى يقول وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطئة ليس بآية الجزء والمؤتفكات بالخاطئة يقول لا يأكلهم إلا الخاطئون إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين

الخاطئين ما سكسكور يوم القيامة أرانا القيامة وعلى الصراط بكما تتمع تعالى الإرادة أن على استبدع عبريش أكل صراطي ويخرجه من جوف جهنم إيه؟ كتير كتير صراطي لا يسكنها لا يسكنها كيف هذا يعني تقول هذا؟ تيارتي kai shi ya bace to za ka ce lura ne wa yukhrijuhum min jawfi jahannam kuma dai imani ba Allah sallallahu zai fitar da su daga cikin wutar jahannama wa qul yukhrij Allahu al-azim fadrihi min an-nar ajsada min al-qalb tatarawu ala an-nahari fi firdausi ta'ya bi ma'in tahaddi hamil al-sayl yana da jabi da Allah Kar ka samu dai kula mu gara su biyu bayan kai da mana ta fa eh? ai kun dan da ku da ku ha ah, farka kun dan da ku da ku ai ai na ku ya sani ai ko ko ba haka da yanzu na buga waya in kira in ja baiti كيف يكون قالوا ذكر انه في اكيد شيء من فعل ما فعلنا ولم تفكر في إيه؟ إيه؟ <laughs> وما من نبي الا وله شفاعه باب ونعم النبي باتشينا رشيتو wata zalika siddiquna haka ne siddiqai wa shuhada'u da shahidai wa salihuna da salihan bayi duk suna da ceto walillahi ba'da zalika tafaddalun kathir haka ne kuma Allah madawacin sarki bayan wannan yana da falala mai tarin yawa alaman ya a ga wanda ya so wal khuruj minan layi shi ne fita daga wutar da ake magana da shi ake magana akan shi ba da mahtaraku bayan sun kone sun zama kurmus bayan sun kone wa saru fahma sun zama gawo inna lillahi wa inna ilaihi sannan sai a fitar da su a sanya su a ma'ul haram sannan zai ga suna tsintsirowa a hankali a hankali a hankali ta hadda hamilu sai da ibn jaya tuno wannan gabar ta kunshi al'amurra masu tarin yawa al'amari na farko shi ne tabbato ceto shin akwai ceto ko ba amma za a halin suna da jama'a shi ne akwai ceto ko da mutum ya ce shi halin suna ne a nan bai yarda da ceto ba to wannan ya guda ce ko sauran alaitis da mu suke da a lokacin sun ta an ta a lokacin kana ina kana ina na ta mala Allah ta kashi da kafara wani mutum kana yana kashi zai kana kashi kana nan wannan zan da muka hau magana a kan ceto magana ce guda akwai ceton da yake korarren ceto akwai kuma ceton da yake tabbataccen ceto fahimtar waɗannan al'amura ya yi mai wasu wahala ya sa suka kore ceton baki ɗaya saboda mu saboda sun kallaci wasu ɓangarori na ayoyi sai suka kyale waɗansu ɓangarori na ayoyi kuma ƙa'ida ita ce haɗa ayoyin alƙur'ani ake baki ɗaya آية كما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة suke nan da wannan sai suka kore ceto baki ɗayan shi وتقول يوم لا تجد لنفس عن نفس شيئا ولا تقبل منها شفاعة هذا يوم أنما سينوع سي باب تشيتو دعاء تكلمة دعاء دفتح الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا بسيرا آوي إلى أن نسمى كورتشيتو a daidai wannan lokaci sai suke nesa da sai kwakwalan su suke nesa da faɗin Allah ta'ala man zanna bi yashfa indahu illa bi idni fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wa kam min malakin fi samawati Tare? A san mutum da abin ba sai ce da arzi. Kun da wannan ko? Sai da ka sai a zama a ce kan malakin fi samawati gaba. in bai abin da ba sai ce wal ardi na zaɓi guda jiki ne wa kan min malaka fi samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an a Allah liman yasha'u wa yarda to in ka duba ayoyin za ka ga cewa akwai ceton da aka wanne ne wannan ceto shi ne ceto ga ba za su ceto ba ba kuma za a cece ba domin ceto dama akwai wanda za a ceta akwai kuma wanda zai yi ceto to shi kafare ba za a cece shi ba ba kuma za su yi ceto ba domin Allah ta'ala yana cewa wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ne ce wa la yarda li ibadihi al-kufr sun sun yi kafirci sai raga kafirai ta za cikin waɗanda za a ceta ba na cikin waɗanda za su ceto ke ɗaya to waɗanda ba kafare ba za su ceto za a cece su ko a Allah sai dai wannan kuma ya zama mataki bayan mataki mana wanda ba kafare ba dai za a cece shi ina fatan mun gane wannan da kyau na Allah ta'ala ya lissafi waɗansu yace ma salaka kuke saka da ya musu kallon kenan qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'im al-miskin wa kunna nahudu ma al-khaydin wa kunna nukazzibu bi yawm al-din hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ashe ashe akwai wadanda ceto mai ceto zai musu amfani su waɗannan ceto masu ceto ne ba zai musu amfani ba hakan nan man zalla yashfa'u indahu illa bi izni babu wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah babu shi kwata-kwata babu wani wanda zai yi ceto a gaban Allah sai da izinin Allah wannan jike nuna maka ashe ceton na Allah ne qul layin shafa'atu jami'a Ka ce ceton baki ɗaya shi na Allah ne shi ke cewa wane cetuwa ne kun gane wannan shi wanda zai yi ceton sai an ba shi izini ne ya wuce kan kuma ba za a ba shi izini ne mutlak ya ceci kowa da kowa ba a'a ceci wani wannan shi ne izini da mai wanda zai shi inda yi, illa bi izini Allah ta'ala ya sauke to yanzu in zan yi tambaya in gane an gane wannan tura kofar in za addu'a yanzu ya gane ce za mu ce ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ta? ko kuwa ya rasulullah ka cece mu bari mu tambaya bari mu gane sarkin na turki ne gane ko zama sa ya ce haska shi haska shi ke jawabi ya za mu ce abin shi da ke shiru tambayar za mu ce ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceta ko kuma ya rasulullah ka cece mu mu ce ya zai cita alhamdulillah ya Allah ka sanya mu daga cikin wanda manzon Allah zai cita domin ceton da Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'a kun gane wannan ceton da Allah ne sai raka tunda nashi ne shi zaka roƙa kenan wannan kenan ayoyi da sun tabbatar mana da cewar akwai ceto kamar ayoyin da muka ambata wa kan malaka fis samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda man zalla yashfa'u indahu illa bi idhni ayoyin da sanan da yawan gaske na'am abu na gaba mai ceto kai tsaye kada babu wata fargaba ba mai cewa ƙarya take shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan shi zai cito wanda an baka bi shi ba to mutum ya san yadda dubi daji amma haka kada a ɗauko maka wani mutum a ce ka bi shi in ba ka bi shi ba zai cece ka ba wanda ce tun da masu da yayi Allah ya sauke rana alkiyama fa Allah ya sauke ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai babu ruwan da yi tarayya da shi a ciki kun gane jumlar babu wani wanda yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan ceton kamar haka ceto na farko shi ne bayan an tsayi a fage a filin alkiyama tsayuwa ta yi tsayuwa bala'i ya yi bala'i a zo ma a yi hisabi dan wuta ya san ya nufi wuta dan aljanna ya san ya nufi aljanna to ya zai je ima Allah magana a zo a yi wannan a ceci al'umma daga wannan halin ceto na farko ke za a bi dukkanin annabawa a jirgin su kowanne ya ce ina a jirgin annabi adam ya ce ina a jirgin annabi musu ya ce ina a jirgin annabi ibrahim a jerin annabi musa annabi isa kowanne yana kawai yana cewa a jerin manzan allah sai dai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai a jerin shi ce ana laha ana wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake shi shi shi kadai shine bayan kowa mabudin aljanna ya isa hannunsa sai ina kenan sai aljanna to amma zai kowa zai aljanna a bakin kofa zai tsaya sai ya jira manzo sallallahu ya zo ya nemi a buɗe ƙofar an buɗe sanan ya shiga wannan matsayin alaihi sallam shi shi kada yake ci ku gane ko Allah ta'ala ya yi magana akan wannan da ya magana wa su kallabi abinda wa su kallabi na ta kawarabu ilil jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha amma ta jahannama hatta idza ja'uha futihat abwabuha su yan jahannama ai suna zuwa kan dama kofofin abu buɗe suke ko kuma futihat abwabuha ranar qira'a bici yan jahannama suna zuwa kan watsa su za'i kullu ma ulqiya fiha fawjun sa'ala wa khazanatu alam yatukuna fi sannan ba a jira wani ba a jira sai a zo an buɗe kofofin abu buɗe suke amma a aya ta biyu hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha kaga ja'uha da fa'u futihat ku kuma da fa'u ya tafi da rawo har lokacin da suka zo kofar kuma aka bubbuɗe kofar ashe sun yi su kofar daban buɗe kofar kuma daban za mu karanta hadisin da ke cikin sunan abin da cikin sahih muslim a daidai wannan gaba da ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة من فرق مكان بزين ومشيت أبود على الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا كما مين وندي في دكة النبوة يوم مبيع عدد مبيع a ƙarƙashin wannan babi al'imam muslim ya koro hanafi daga cikin hadisan da ya kawo a ciki ya kawo hadisin anas ibn malik ma'ana da isnadin mun cire isnadin kenan Anas ibn Malik yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ati babal janna zan zo kofar aljanna yawmal qiyamati a ranar alkiyama fa astaftihu sai in nemi a bude domin fi'ilinsa istaftaha ne an mishi ƙare na alhamza da sinin da ta'u العصر فيه يفيد الطلب أباب الشرط فأستفتح سيئن يوم أبوده أبوده هناك هنا أبر الجنة فيقول الخازن سيئن تسرن جدا الجنة يتشي من أنت ومين كي فأقول سيئن تشي محمد صلى الله عليه وسلم أي فلن تكامل باب التمشي فيكون أتكلم الله به باب ونكبر مزع الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بدون استثناء ba tare da istisna'i ba muka ce a cikin halittun Allah domin akwai wasu gidada suna cewa ya fi ƙur'ani ba ki Allah ya fi ƙur'ani kuma alhali ƙur'ani sifa Allah ne horo makhluk to ka sikin ba wannan magana ce azim fa yaqul sai mai tsaron gidan aljanna ya ce bika umirtu da kai aka umarce ni la aftahu li ahadin qablak kada buɗe ma kowa kafin kai to zo da kwaso su الله تعالى يسوي فتفاعل غير الله تعالى بيقول لك ولا مؤمن وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والله ده كلام من ما الله تعالى يثبت بك اكل تبركي لنا ذا الله صلى الله عليه وسلم باكل تبركي لنا ذا الله ده كلام من ما Wani imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan nasu ne shi shi kadai gurana guda biyu ƙarin na uku shine ceton da zai na Abu Talib bakkansa Abu Talib wanda yake yayi gwagwarmaya da shi sosai da sosai ya bashi kariya iya kariya shi abu talib ba ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya iya kariya malaman tafsiri suke ce akan shi ne Allah ta'ala ke cewa wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu in ka zo tafsirin Imam al-Qurtubi ya kai bayanai sosai da sosai har maganganu da shi abu talib yake da su abu jahal suka sanya ma ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare suka ne suka ne su hana shi da awa suka tsangane shi ya zo yana abu talib yana zuwa ya zara takobi za su tashi ya ce duk wanda ya tashi a bakin ransa abu talib ya ɗauko mahaifiyar kuma ya goggoga a fuskokinsu ya ce da ana sallah fasu da abu amurka ma alaika zadadata ka fasa ɗau al'amarin ka baka da wani mai kyama ka faɗi duk abin da ka ga dama haka abu talib ya ce shi ka faɗi duk abin da za ka faɗa babu wani wanda zai sai ɗaga maka kara a garin nan sai dai na zai da kuma nashi ƙasa haka abu ya dinga faɗa ya dinga faɗa ya ce wala kada alimtu bi anna dina muhammadin min khairi min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw izaru musabbatin man jikku sallam bi zaka kina yace hakika tabbas na addinin muhammad shine fiyayyen addini ya ce lailal manama da ba ta zargi ba a ce na bi addinin yara tun da shi da kijin a gane shi ce ba don kada a ce ya bi addinin yara ba da ya bi shi sana'a ba wani abin ya gano cewa shi ne daidai na za a ce ya bi addinin yara wannan shi ne ya hana shi har yau suna yake cewa zai dinga roƙa mishi gafara mutum ba hana shi ba الله تعالى كما يقول ما كان للنبي والذين عملوا ان يستغفر للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابي الله موبة واضحة فلما تبين له انه ابو لله تبرع منه ان ابراهيم لابواه حميد وانا ke ranar sallar zai nemi ceton abu talib kuma abu talib ta gaba musulmi bane kafin ne kun lura da wannan za a nema mishi ceto a kan na mishi wani matsugunni a wutar jahannama ta da yan wutar jahannama za su ji ina ma su ne a wannan wurin to amma shi kuma zai ta cewa babu wani ya kai shi jin azaba domin za a samu ne takalmin karfi na wuta ta da kwanin shi take zaɓarɓara to a duk da aka yan jahannama suna ganin ai shi yana cikin fanka ne to haka yanzu canza ne masu gurmi daga wani wuri zuwa wani wuri wanda ake ce da a rasulun shi kada yake da wannan da zai na wani wanda ba musulmi ba al'amura na kenan waɗannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai babu wani wanda ita ruwa shi a cikin su za gane wannan sai kuma ceto na masu laifi wanda ya laifi kamar makaranta jiya akwai wanda yake an auna ma'aunin sa ma'aunin ya mummunan yaron jayi kyakkyawan amma kuma sai ga an yashe mishi to wannan ma shi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai na masu zunubai wanda suka saba ma Allah madaukakin sarki a cece su daga wuta su fito zuwa ina kuma zuwa aljanna to wannan ceton na daga wuta a fita zuwa aljanna ma'aikin Allah kira da abinci Allah su tabbata a gare shi kuma yana da shi yana da nau'ukan ceto ne kenan صلى الله عليه وعلى وسلم زي لما تشتا افرفاجر الكيانة وعلى الصراط كما زي تشتا افرفاجر الصراط كما يدى بيان زي زيونا زي تبع في الصراط ويخرج من جوف جهنم زي فتت سورة تشتين وتر جهنم وعند سكة سابة مع الله تعالى عما سنة عصر الإيمان سنة الإيمان Wananin ma min nabiyyin illa wa lahu shafa'a babu wani annabi face ko yana da ceto babu wani annabi face yana da haka ne siddiqai su suna da ceto biyu annabawa siddiqai wa shuhada da شهيدين والصالحون ده صالحان باي ما يجرى هدو أكون ما يجرى ثاني أكون ما يجرى كون النبي صديقي إيه كون النبي صديقي أما ما كون صديقي ليه النبي كون صديقي صالحون ما بكون صالحين صديقي ونؤتي الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وقال لنا عشان انا مريم ذات الشتور. ليه بدون؟ سيد صديقة وأمه صديقة كان يأكل الطعام. إيه؟ kaga a cikin wasalihun nan ne waliyai za su shiga sa wani lokaci a ta'abiri da asalihun wani lokaci kuma a ta'abiri da alwali so waliyan Allah suna ciki ku lura waliyan Allah بلا قوة اللي زي الشيطان إنما من الشيطان يخوف أولياءكم فلا تخافوا وخافوا وخافوا المؤمنين سو الله تعالى هنا وليل وليل الله ذا shi ceto domin duka sidiki wali ne ba duka wali ne sidiki ba ina ba ta mun yi fahimci wannan da ولله بعد ذلك تفضل كثير الله مره يتفضل في دايا تتنونا دفن الله من تاري دايا على من يشاء ذوان بشي الله تعالى يشوف والخروج من النار تتارى بيتها بعد ما احترقوا باي سنكوري مسار فحما سيزنا قوي الله تعالى يسوي بطوع تلتشيته لما سألت ترك حديثه لما ذا الله صلى الله عليه وسلم بتلتشيته سجل مسلم الإمام مسلم يقول باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدون من النار باب إثبات الشفاعة باب دكي تبت دكيتو وإخراج الموحدين من النار دكما كتب ما ستوحيد بموتا سورة التوحيد سورة التوحيد الكامل وهذا الكلام المتو سورة حتى ونزل ابن يشبه بسوء الإمام آه، مسلم يقول حديث يتوجه حدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثني بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يمات أن القرآن عليه إن شاء الله استبدع عجريش واتشي يدخل الله أهل الجنة الجنة الله مدعو تيزي يشدد يوم الجنة الجنة الله تسوى لك يريد حين من يشاء في رحمتي زي سيدات دوان بيسو بدا شكرا حمصة يا الله تسوى لك زي سيدات دوان بيسو شكرا حمصة يا الله تسوى لك ويريد حين أهل النار الله الله تعالى هو سيدات بقوة ويتا الله تسوى ثم يقول صلى الله عليه وسلم قلت من وجدت في قلبه كذوبات ذنوب بعد كلام da mala'iku man wajattu fi qalbihi duk wanda kuka samu a zuciyarsa misqala habatin min kharjani yana da abin da yake nauyin kwayar komayya min iman na imani kowa yake fa akhriju ku fita da shi a shi yana akwai waɗanda in sun shiga wuta za su fita kun gane wannan akwai waɗanda in sun shiga wuta za su fita domin Allah ta'ala yana cewa ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة ثم يقول لأبنا ثم يقول وأبنا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياء من الإنس من الجن ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مصواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إلا ربك حكيم عليم وقال والله حتى haka الله تعالى يقول yake يوم ياتي لا تكلم takallamu الا illa فمن idni famin shaqiyyun فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد سيتي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجبور لئن الجنة سيتي عطاء غير مجبور لئن متيتي إن ربك فعال لمن kun gane wannan da ko tashin da ko waɗannan ayoyi zai zo nan gaban kaɗan mai da Allah kira da mutu Allah shi tabbata a gare shi yake cewa sai yi kuri juna min ha umaman sai a fito da su daga cikin wuta man sun yi yaushi sun kone ta girin ta hashu sun riga sun yi lagada sun yi ba Allah ta alai sauki sai yi kuna fi na harin haya sai a wata ta a cikin koge rayuwa awul haya awul haya ma na shak mina rami shi ne ce haya arfin Allah ha ya al arfin sai arfin ko kuma haya akwai hauta alif fayan mutu na fi sai su dinga tsira a ciki kama kan bitin shibbatu kamar yadda ƙwayoyi hatsi yake tsira ila jami'in sai idan aka mace ruwa ruwa ɗebo bola baki ɗaya ya zo ya samu wuri ibulu da ita sai ruwan ya je mai can sai ga tsirrai masu kyau suna ta fito haka za ka suna ta tofi suna ta tohowa suna ta tohowa alam tarauke fa yakhruju safra sun daga gani yadda yake fitowa haka yana da yana yana da rayuwa rayuwa haka Allah sallallahu ya faɗa kaga wannan hadisi yana cikin hadisin da ke tabbatar da ceto kuma in an shiga wuta za a fita wannan ita ce akida ta ahlus sunna wal jama'a cewa idan an shiga wuta za a kai waɗanda ake shiga wuta za su fita wannan akida ce mai zurfin gaske don a nan jihar Niger akwai waɗanda na suna cewa wai suna jingina kansu da ahli sunna kuma suna cewa ko an shiga wuta ba a fita har abada kuma ba kira ce da ahli sunna ba kwata kwata ba kira ce da ahli sunna ba kun lura da wannan da kyau domin ga ke tsan kada mace ayoyin alƙur'ani mai girma za a ga Allah ta'ala ya tabbatar ma ɗan aljanna aljanna khalidina fiha abadan haka nan kuma kafirai ya tabbatar musu da ita galibi na fiha abadan ina so ku gano lafazin abadan ya zo ne a cikin ɗan aljanna mummune kenan da kuma kafirai amma masu saba na Allah ta'ala وشاكر الموحدين لا تتكى سيدي خالدين تزور بعد عبد وزن لكم ايه اها عبد الله suna an tabbata musu da wuta abadan dan aljanna suna abadan amma ba sabin da ya shudura ba sai dai khalidina fiha babu abadan kun gane wannan Allah mara ta zarce yana cewa wannan jin amalu wa amalu salihati sayyidu min jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan lahu fiha azwajun mutahhara wa yadkhuluhum dhillan dhalila والذين عملوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا من قال ابدا يا حتى ما يقول اول سوره تنساء وجه الله تعالى يقول لهم فيها أزواج مطهرة ونبت إلى نزل زمنا هذا اللي تفاجئ من يتوعد بك أن والذين آمنوا وعملوا الصالحات سنجد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا هذا ما الله تعالى يقول أتكي سورة المائدة yake قال الله هذا يوم yawm yafu رشيد بهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ويرضى عنه ذلك الفوز العظيم هذا ما الله تعالى يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لا خالد من فيها أبدا من فيها أبدا ولا ما بعد دبعه لا من مين هذا الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا كذا من مؤمنين الله تعالى أبدا الجنة من فيها أبدا حتى لو كنا خالد من فيها أبدا هذا الله تعالى إن الله لعن الخاسرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا كل ذلك إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لما كنا نتوجهنا بجو هذا هذا شو مكافرين خالدين فيها أبدا من كما يقول لك ذلك من آية zaka ta mun fahimci wannan da kyau saboda haka sauran ayoyi na mummunai da ka ga ba a kawo kalibi na fiha ba an ta karfi amma ba a kawo kalibi na fiha ba sai ka tunda wasu sun da kalibi na fiha sun da abadan to amma wannan ba ba da shi kenan sai zama na ba shi an saka ne ta ba sai zama kana da aure shi ne shi aljanna khalid ne shi halo abadan Allah ya tashi da yawa a wurare da yawa jazaa'u inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan radiyallahu anhu warda anhu ذلك النفس يا رب خالدين فيها ابدا قال تعالى جل جل عمل وعمل الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون باتي أبدا سورة عويس مرة أنت أبدا وقال لنا هذا الذين كافرين أو تولى عند بعض بعض بعض سؤال عليه إن بعد أنكر إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية كان ذلك دليل أبدا سؤال أنكر أو سؤال عليه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا مدرج أنه كما سيرى أصحاب المرشدين ما سيأتي su sai a kawo kuna yau da turi Allah su masu laifi na kusurkan daidaito kafirci ba sai da an kawo da kalibi na fiya babu abadan bala man ka saba sayi a kan ya haka ne ka fi ati ko ya haka ne ka fi ati ko ya ta ashabin nari kun fiya kalibi ba kawo abadan ba الذين ياكلون الربا لا يكونون الا كما ياكل الذي به الشيطان من النفس ذلك بانه قال من البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء بموجبه من ربه كم لا فله ما سلف وامر الى الله ومن عاد في الله اصحاب النار هم فيها ما كان ابدا ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده من يدخله نارا خالدا فيها ما كان ابدا ايه؟ ولا ابدا

وقال عمل كيف ولا يلا مين كتير انا شو خالد من الخيال امام عبد الله تمام ليه خالد من الخيال هنا ذات الجمعة تكي ذات الجمعة تكي جمعة تكي هذا زمان عدل عدل تبيش بلاد زي خالدا تمام الجهاد بن ابي سلمة سلمة هيك كتير وهل خالدا إلا من جبال رواسيها وهل خالدا شو هكذا عدل بتشجمع واحد البند من يلي يلي ko da wasu ba eh shi su suna jira suna nan ne har abadan abad ko kuma suna jimawa ne da amma sai ce wa hal irin ilal jabal ai ba mai jimawa sai duwa sai wanda suke daga indiya jimawa kenan ba dadewa na har abada domin wadda da jibala ta hasibu ha ko ba ta da jami da kai ne ya kamar goma ta sa Allah ta na shi ne. Wannan yana nuna kenan cewa akwai inda ce yake shiga الجنة دس هزار قبل الحسوس غيرتها دس هزار دومين سنة لقد تبقى الأطع بطا أن منبع حقا سورة عبد الله يعني سورة الله تزيل عسكي كل ده يوم الكبير يعني الكبير بعدين كي لا تيش ميكي يريد عيدة تزميل ده سورة ليه سورة سيبا عبد البل دلائل الله غير زين لما كل من تيه لكي نسيبا دلائل أنت سمشي تقول أنا مجرد ميزا مكين من بيشي جنبه ده يوم ده نقول لنا الجبابة كم المجرد سورة بابا نسيبا كده وين يوم ya Allah ta'ala ka مسكين لكن cikin ما ba ma za su الجنة da kwata kwata وعلى الصراط ويقرد من جهه جهنم وما من الا من الشفاعه وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون ومما بعد ذلك تفضل الكثير على من يشاء من اعرفه رسم الله تعالى هيك الدين تسكي الجنه الكتب والبيت بعد ايمان أبو جهل والخروج من النار بعد ما وصاري فحمة والإيمان بصراطي على جهنم يأخذ صراطي ما شاء الله ويجوز ما شاء الله يسقط في جهنم ما شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم والإيمان بصراطي على جهنم ده كل إيمان بصراطي ولا بقى جبت سأكثر في جهنم وكذا الصراط يمد فوق جهنم وقف الصراط ومد فوق جهنم عقل تدمي للأسف أصلا شكل كان يقول تنمية هيك يتلت أهل السنة أفكر لها الصراط فوق جهنم حتى لو صراط ذا أجد كاشي ذا أسنت باش دورا جهنم كما سلم الناجل وأخر من المنزل شو صراط ما قلت هذا القرآن صراط يا ذا كل شيء كلها دكاتره في على هذا لا يؤمن الا يعرفها بقاء البشر المستقله والله سبحان الله البشر المستقله بل اكل بها بل اكل بها ولا ترى شيء ولا تشرب من سبعة ومن يطع الله ورسوله فإن أكرم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويسر الله ترحمه نزل إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سواء الذين أنعمت عليهم سنة استشارة النساء سنة المغضوب عليهم بعد ذلك استشارة الأرض والإيمان بالصراط على جهنم بإيمان بالصراط على جهنم لا إله إلا الله زاد جبت الصراط على جهنم بدلكم في أهل الجنة زاد جهنم يأخذ الصراط من شاء الله صراط زي ده الدنيا ده الله يقدر عليك ويجوز ما شاء الله زي قدر صراط وين الله يسوي يسقط في جهنم ما شاء الله زي أكثر في جهنم وين الله يقدر عليك وين الله يقدر عليك أكثر في جهنم الله يسلمك ولهم أنواع سوء سنة بحكي على قدر إيمانهم أبصار قدر إيمانهم شو شو كده صح ما في لك كتراب سبحان ما كل لك من وإن منكم إلا وارد بعض يوم يكون برأي أسلوب بس هو جدا كتير كان على ربك حكما ما قبل ولا يكون كنت أبيد الله تعالى وبيان كدش كان على ربك حكما ما قبل ثم يمد مدينتكم ونذر الدار اللي فيها جثية الله تعالى يسلمك صراط جاء جدا شنو باين جهل لنا نور الواي نور ta yi yadda ta yi ta kawo kurabi a duka shan idan a kawo kurabi aka duka shan sai amana ta zo gefen kurabi ta tsaya tana jiran kuma duk wanda ya amana ba ta cewa amana na ce amana amana ta ci shi tana nan gefen kurabi tana jiran wanda ya amana Allah ya tsare Allah shi kiyaye dan kana ta hadisi na muslim akai kurabi imam muslim ya kawo hadisi na Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa a cikin hadisi din sahibi rabbul shiyah sai a kawo turabi a dukka shi a shimfiɗa shi bauna zaharanin jahannam a gadon bayan jahannam inna lillahi فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته فإن كان شكر فهو الذي يكسر شيء أمة فهو الذي يكسر أمة أفسر أنا بقى عزيز أنا وأنا صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ألم ينا ثاني مدنة سنة ولا يتكلم إلا الرسل ولا أباب أباب البلاغة سنة ولا الخصم بنلاقي من الأقل النفي والاتباع النفي والاستثناء النفي والاستثناء ولا يتكلم يومئذ أحد على ما يرى الدم ومجمع إلا الرسل سنة زيه تاسو دا تاسو ته مره مره إيه؟ وأنا يدخل على الجمعة كاي مسيطة كاي مسيطة وكلام الرسل يومئذ مثل من الجميع على النار عمل بعد كده أقول لك أنا بكل الجميع ثم الجميع لا بكل اللهم صل وسلم لما تصيبه بالأدب عن مدرسة اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم صور هكذا أكيد أنا إن دم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنا أعرف أنا من دم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم mana ana magana annabawa a lokacin ba mu magana ta annabawa suna ta ce Allahumma salli sallim ina da wani mala kun ce dole da cikin daidaitin kasashen duniya wata kuma da kudin da aka rika tsaro ta duniya ba ka ga tsaro mala da bashirin ma'irorin da ake kawo da mutane da karnuka da mai kuma na a karo kada mutum iya da ba shi da yake da amma da kuma da wani ma ya kama shi an yi an gona tsakanin mutane a ce ranar alkiyama ne za a zo da wata babbar da ana shigo da kuma mutane kawai da an rana musu tunanin su ba a bata sun yi tunani da kansu ba sai ya ce ake musu tunani a dinga samun su wasu jahannam a jahannama ɗin nan talalu akwai kujiyoyi musu shirki sa'adan kwatankwacin ƙayar aduwa kai da aikin shirki sa'adan ko kun tuna ganin ƙayar aduwa kuwa मिली कुछ बच्चे बोल रहे कुछ बोल रहे बता बैंक आगे और उसे क्या करते हैं आगे आगे चला काली नाम काल सही ना मुझे सुन सारा उसे उड़ लिया कुतन को चुके आगे उनको से कुतन को भगवान ने दुकान सारी दिखा इंदर में क्या मिल रहा है और जिन्हें a wala ya kuma ce a yake ta a ba ta kuma da kuma wani ko ba da kuma ce na kuma ta da kuma an karfi shi bai wace bayan ruwa ya ɗauke don da kudu ya kafa akwai kuɗa su kudu ya kafa suka da بعد كده كانت حاجه جامده الا حتى لو انا ما هل يجب ان يحصل اكل الجسم غير انه لا يعلم القدر اذا غير لما تتفهم كده الكذاب ضد القدر ضد الجرم انت يعلم كده عم مثل ده كده لا تتزول بعد ما تمشي تخطف الناس باعمالهم كما كنت كنت انا بعيد المسكين فمنهم من يوجد بس هو ده فعلا دي اكثر بدك بعيش لا تفكير ومنهم من يخر دم ثم يرجع بدك تطلع كل تتعب ولا تقدر ولا تحبك لا لا لا قاعدين لا يجوا أنت رده أن جدك يا ذاك ولا يجي هذا جرى جرى ولا تشتغل وفرات أحس كمك تولد شنو إيماني في كان هذا يقول ولهم أنوار على قدر إيمانهم سنة بحثت بعثت أبدا بقوة وجدت إيمانهم sai ka wani daga nan komai ka biyo ko haka na shiga haka wani daga nan haka sai ka shiga amma wani ko kuma ba ka shiga haka da shi sai ka ji mutum suna cewa rabbana akmin lana nura ya Allah ka cika mana hakkin shi kuma na fita suna tafiya kai ina dama ina da kuma an kai tun ya aiki sai da kana tare mun ne ka tsaya tsaya nasta bis min nuri da dan ko samu na da lafiya ku yana da wara ka kan shi ne إما من أهل الله هذا ولا شيء مسها ولا شيء مسها لا تتوانى كل تفرائي بكل شيء بمعنى ما لا بعد كل تفرائي الله الله كدم يا الله الله كدم وبعد كل تفرائي كده ترى كل تفرائي كده سبحان الله سبحان الله كل من أعرف رسوله من كذا أنا ذا كذا وجبنا جبنا له من كذا وجبنا له من سيدنا كمال كذا ya tashi da zama canza alwala sai ya rike ta sai da mamu tsora sama to duk wata damuwa sai wanda ke zuciya ka ala alaga a cikin bala ta ala ce wa maza'ana ma fi sudurihim min hizbin kowane irin ba su alaga a cikin wani sai ko bayan za su ga aljanna baya kamar kowa ya ba su yana kashin ranar da shi ɗan uwa wannan shi abin da tafi sirata ce Allah mutum Allah ta'ala ya tsallaka da mu wadansu zan tsallaka tamar sama a arzikin sirata wadansu zai da rahoto

yau ba ka da kuma da zama da shi a su su a su su kare kuma a su su za a su su kaza biya mai da shi kenan kuma in da ya kaga kaga da kuma na ji kuma ne biya mai Allah ta'ala kare subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai sarwa kuma haka